masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin na yau zai yi sharhi ne game da jadawalin gasaccin kofin nahiyar turai ta sabuwar kaka za kuma mu duba kalubalen da ke gaban real madrid mai rike da kambi ganin cewa za ta yi gasar ta bana ba tare da gwarzon dan wasan duniya ba wato cristiano ronaldo yayin da za ku ji abin da masharhanta ke cewa kan halin da Manchester United ta tsinci kanta a ciki idan kuma lokaci ya bamu dama za mu leƙa tarayyar Najeriya don jin dalilan da suka sa aka dakatar da gasar Premier. to bari mu yaye labulen shirin daga turai inda hukumar kwallon kafar nahiyar ta fidda jadawalin gasar zakarun nahiyar turai a birnin monaco kuma manyan kungiyoyi irin su barcelona da manchester united sun tsinci kansu cikin rukunai masu zafi to koya masu shari ke kallon jadawalin gasar a bana ga muzammi dalhayola wannan shekara za mu ce yadda aka raba wannan rukunin kusan wato ya zo wa kungiyoyin kamar a daidai yadda suke da bukata illa iyaka wasu rukunai ne da za ka ga wasu kungiyoyin su kungiyoyin da ake gani masu karfi sun fi har guda biyu amma wasu zaka ga rukunin zaka ga kusan guda biyun ne a ciki wannan da a takarda zaka iya cewa kusan su ne kungiyoyin da ake gani za su iya zama cewa a gaba yayin da aka kammala wasanni na zagaye na yan rukuni kenan to kowane rukuni ne kake ganin zai fi ɗaukan hankali wanda ni nake gani shine kamar maganar rukuni na biyu wanda ya kunshi barcelona da tottenham da kuma inter milan da wato psv eindhoven ta kasar netherlands da kuma rukunin da ya kunshi na takwas kenan juventus manchester united da valencia sai kuma young boys sai kuma rukunin na uku wanda ya kunshi paris saint germain da napoli da liverpool ni a yadda kusan nake gani kamar wa'annan rukunin guda uku sun fi ragowar rukunin kamar karfi duba da cewa za ka gansu kungiyoyi ne guda uku wanda yawancin sun taɓa lashe wata gasa ta nahiyar turai din ko kuma a'a a yanzu duka karansu ya kai tsaiko suna ana damawa da su a ita kanta kwallon kafan a nahiyar turai wannan dai shine karan farko cikin shekaru tara da kungiyar real madrid za ta fafata gasar ta nahiyar turai ba tare da gwarzon dan kwallon duniya ba wato cristiano ronaldo wanda ya sauya sheka zuwa juventus da kuma kocin ta zinedin zidan abin da ya sa masana ke hasashen cewa watakila rashin Ronaldo ya taka rawa. Sai dai a hirarsa da Abubakar Isa dago Ismail Abba Tangalish ya ce sauyi shekar Ronaldo za ta baiwa wasu 'yan wasan damar nuna kansu. To zan iya cewa abu ne ba sabon ba idan ka duba ka ga irin abin da Cristiano Ronaldo yake a kungiyar kwallon kafa ta Madrid kwallayen da ya zira a kungiyar kwallon kafa ta Madrid ya fi yawan wasannin da ya buga a wannan kungiya kuma shekaru shida kenan a jere kuma shekaru hudu kenan a jere shi yake lashe takalmi na zinare na gasar zakaru ta nahiyar turai lashe a karan farko baya kungiyar kwallon kafa ta real madrid zan iya cewa wannan abun ba sabon bane kamar yadda na faɗa a baya to amma fa kar a manta kungiyar kwallon kafa ta real madrid tana da wasu yan wasa waɗanda za su iya mata kokari yanzu idan ka duba bayan ronaldo ya bar madrid za ga cewa benzema yana buga abin da ran shi yake so yana zira kwallaye gareth bale ma ya sake yana yin wasa san ran shi ga wannan dan wasa da suka siyo mariano diaz daga kungiyar kwallon kafa ta olympic eh, leones wanda har an bashi lamban cristiano ronaldo din ma shi ma zai iya basu gudunmawa amma dai mai gurbin dan wasa wanda zai ci ma kwallaye 50 60 a shekara ba abu ne eh, da sauki ba a hannu guda kuma wasu na ganin ficewar ronaldo daga real madrid din ka iya mai da shi baya ta fuskar kwazansa ko da dai masharhanta na ganin cewa sai fa an yi masa uzuri la'akari da shekaru amma a cewar Ismail Abba Tangalash dan wasan ya shiga Italiya da kafar dama. Ka san bayan ya koma kungiyar kwallon kafa ta Juventus wasanni biyu ya buga a gasar Serie A duka a wasannin shi ake zaba a matsayin dan wasa da ya fi bajinta. Mm. Wasan da suka buga na baya bayan nan shi aka shi ya taimaka aka zira kwallo ɗaya tilo da Juventus ta zira kuma a karan farko muka ga Cristiano Ronaldo din ya ce kasarsa eh, ta Portugal da ta bashi dama Eh, a kan wasanni na share na sada zumunci da za a buga wasanni biyu da Portugal za ta buga ya ce a ba bashi dama a kan karya buga wannan wasannin saboda ya samu ya natsu a kungiyar kwallon kafa ta Juventus in ya so idan aka sake buɗe kaka ta gaba na wasannin sada zumunci sai ya dawo sai ya yanzu dai wannan wata dama ce ga ita Juventus ke dama ce ga Juventus kuma idan ka duba abin da shi shugaban kungiya yake mai horar da kungiyar Allegri yake faɗa ya ce wannan abu ne da Ronaldo bai taɓa yi ba duk da ya zauna a kasan manya-manya masu horora irin su Sir Alex Ferguson san irin su Jose Mourinho su Zinedine Zidane amma bai nemi irin wannan abun ba sai da ya zo Juventus to sai dai fa magoya bayan Real Madrid din na da fargaban abin da ka iya biyowa baya sakamakon rashin ronaldo din a togar kamar da yadda suka bayyana shi da cikamakin nasarar kungiyar suleiman ahmad usara wani magoyin bayan real madrid ne a nigeria ka san misali na baka misali da eh, messi yau babu messi matsala ce haka madari eh, balabalan da cristiano ya ci shi ya sa har muka kai wannan matsayin da in ba ronaldo wallahi da wahala a ci wannan balabalan yanzu idan kana kallon kungiyar madrid ba tare da ronaldo ba ya kake ji a ranka babu armashi baya ga real madrid ita ma dai kungiyar kwallon kafa ta manchester united da ke fuskantar tarin matsaloli a bana ta tsinci kanta cikin rukuni guda da juventus mai harin lashe gasar a bana baya ga kungiyar kwallon kafa ta valencia abin da ya sa wasu magoya bayan kungiyar ke fargabar abin da ka iya biyo baya aliyu abdullahi fage da ke sharhi kan wasanni ya yi mana fashin baki kan kamun lude manchester united a bana in ka duba wasan su na farko ba su kokari ba wasa na biyu ma ba su kokari ba amma dai ya fi na farko kokari shi ko wasa na uku da suka yi sun yi ya fi na baya kokari amma ko ba su samu nasara ba amma duk da dai shi um, mai horar da tim na manchester united jose mourinho yake cewa wannan ya kawo dalili saboda yan balɗinsa ba su dawo daga hutun gasar duniya da aka yi ba mm. shi ma yana ɗaya daga cikin da ya bashi matsala amma dai matukar suka ci da tafiya haka tun zai iya samun matsala tsinci kansa matsayin da ba tsammanin zai kai ba. Gashi sun tsinci kansu a wannan rukuni na Juventus da Balanshi a gasar zakarin Turai ya kake musu hasashe. Gaskiya za su sha wahala ko da za su fito za su fito da kyar domin ka duba yanayin Juventus kafin ma su sai dambal na duniya wato Cristiano Ronaldo sun je final sannan kuma yanzu sun kara da karfin sa wanda shi kuma dambal eh, ne wanda cimbal baya masa wahala ko da tun ba kokari zai iya cimbal. mai horas da kungiyar ta manchester united jose mourinho na ci gaba da bayyana kansa a matsayin koci mafi kwarewa a duniya duk wada koma bayan da tawagarsa ke fuskanta amma sai dai galibin magoya bayan kungiyar na dora alhakin matsalar a kansa sharif rabiu ahalan shugaban hukumar kwallon kafar jihar kano ɗaya ne daga cikin daɗaɗɗun magoya bayan kungiyar ta manchester united wanda kuma ya kalli wasannin farko da tawagar ta mourinho din ta yi a can birnin manchester ya ce tuni suka ɗebe tsammani duba kuma baya koyar da bal zunzurutun bal da za a buga ta ai sha'awa saboda haka ni tun da ma izo manchester ba ni da wani karfin gwiwa ko wani kwarin gwiwa akan zai iya yin wani abu to ya kake ganin wannan rukuni da manchester ta tsinci kanta a ciki to in ka duba sai da allah yi domin a yau a kwallon kafa da ake ciki babu wani wanda za ka kalle shi ka dan kankanin wani wata kungiya ce saboda haka ba karamin kalubale ba ne ga ita kamar musamman kungiyar manchester da magoya baya dole mu fito mu addu'a allah ya sa tafiyar mu ne alheri wato dan wasan tsakiya na kungiyar real madrid wato luka modric shine ya lashe gwarzon dan wasan nahiyar turai a bana ko da dai kyautar ta zo da kaci na ce inda wasu suka zaci cristiano ronaldo ne zai lashe muzammin alhayola ya mana tsokaci gaskiya akasarin masu bibiyar wasan kwallon kafa da yawansu wasu sun yi tunanin kan cewa cristiano ronaldo shine zai lashe wannan gasar ta gwarzon dan kwallon nahiyar turai bisa dalilai na irin kokarin da ya yi a gasar cin kofin zakaru ta nahiyar turai wanda yake da kwallo kusan wajen goma sha biyar kuma da irin kokarinsa da kwallayen da ya ci a irin wasanni wanda suke da mahimmanci to gaskiya idan ka dubi wannan abin za ka iya cewa shine zai iya lashe wannan abin to amma ka san wasu lokutan abubuwa sukan canja waɗanda suke yin zaben nan su suke da alhakin su ga waɗanne irin abu ne kuma wasu 'yan ƙwallayen suke to amma za ka iya cewa ah, ban sani ba ko abin nan ne na ɗan adam wanda zai ce ko an gaji ana son a ga sababbin fuska to ko nan wannan abin ya taka rawar gani amma shi wanda aka zaba shi duka Modric din shi kansa ya taka rawar gani domin kuwa kungiyar su ɗaya da Cristiano Ronaldo kuma idan kungiyar ba ta da irin su Luka Modric shi kansa Cristiano ma ba zai haskaka ba ba wa maki a yanzu mu dinga sa ran cewa har masu raga ma za su dinga iya lashe wannan kyautar bashin ba na abin mamaki bane saboda shi ma kasarsa ta je wasan karshe na cin kofin duniya kusan shine yake jin ragamar wannan kasar tasu ba wani abin mamaki bane amma dai gaskiya da yawa an yi mamaki wanda shi kansa Cristiano Ronaldo da ya fahimci ma ba shine zai lashe ba ko shine dalilin da yasa bai zo ya halarci wannan bikin ba to ba mamaki ko haka din ne ko ba haka bane Allah da shi kadai ya bawa kansa sani kai ma ka san ya mai da mu ba domin wannan abun ba wai wannan season din kawai zai taba ba wannan barnar kafin a jarata ta sai an kai season biyu nan gaba kafin a daidaita ta a daɗin da ake to sai ku tare mu a mako mai zuwa domin jin dalilan da suka janyo hukumar lura da gasar firime ta najeriya ta dakatar da gasar a bana masu saurare a nan shirin zai da sa'aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international musamman abubakar isa ɗan dago da ya taimaka wajen haɗa shirin ni abdulrahman gamba ahmad ke cewa mu huta lafiya